Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya da fatan an wai gari cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma muna tafi da sauran shirye mu waɗanda suka haɗa da shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma za mu kama ko shirin nan na muryar masu saurare bayan sa muna tafi da shirin nan na amsoshin tarbiyya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 goma da in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da hassan barka to da farko ga muhimman kanan labaran hukumar zaben libya ta buƙaci a ɗage zaben shugabancin ƙasar da wata guda ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun ce babban kaso ne ga ayyukansu rufe filin jirgin saman sana na ƙasar yemen ƙungiyar ecowas ta sake nana ta buƙatar ganin an gudanar da zaɓe a ƙarshen watan fabrairun 2022 a ƙasar mali don zuga cikakkun labaran rana ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sa'id katibzade ta tabbatar da ganawa tsakanin ministan harkokin wajen ƙasar hussein amir abdullahiyan da takwaransa na saudiya a daular taron kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic da ya gudana a birnin islamabad na ƙasar pakistan mr hatib zadi ya sanar da hakan ne a yayin taron manema labarai da ya saba gudanarwa mako-mako inda bayyana cewa babu dai wani ci gaba na a a gani da aka samu tsakanin bangarorin biyu kawo yanzu muna har yanzu shirin amsa daga mahukuntan riyad a duk lokacin da suka nuna da gaske suke za mu ci gaba da tattaunawa kan batutuwan da suka shafi yankin da ma tsakanin juna in shi kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran a ɗaya ɓangaren kuma ya ce suna kira ga saudiya da ta rungumi hanyoyin diplomasiya da daina tsoma baki a harkokin cikin gidan wasu ƙasashe ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai yawo ta sake mika kira ga sojojin da ke da mulki a ƙasar mali da su shirya gudanar da zaɓe kamar da aka tsara a ƙarshen watan fabrairun 2022 mai zuwa wannan bayanin ya fito ne bayan ziyarar gaggawa da mai shiga tsakani na ƙungiyar kan batun mali kana tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ya kai a bamako a farkon wannan mako inda ya gana da shugaban mulkin sojin na mali kanal asimi goita mr jonathan ya ziyarci hukumomin mali ne tare da rakiyar shugaban kwamitin ƙungiyar ta ecowas ziyarar jami'an biyu sako ne da taron shugabanni da gwamnatocin kungiyar ecowas wanda aka gudanar a kwanan bayan nan ya aike wa sojin da ke rike da mulki a mali na ganin cewa sun gudanar da zaɓe kamar da aka shirya a ƙarshen watan fabrairu a mali wanda kuma ecowas ke buƙatar jadawalin zaben dalla-dalla kafin nan da ƙarshen wannan shekara sai dai har yanzu babu bayani daga sojojin da ke rike da mulki a mali kan wannan bukata ta ƙungiyar ta ecowas sai dai a kwanakin baya gwamnatin rikon kwarar malin ta ce tana buƙatar ƙarin lokaci ta yadda za ta kimsa zaben duba da shirin matsalolin da ƙasar ke fama da su waɗanda ba za su ba da damar gudanar da zaɓe ba baya ga hakan ma hukumar malin na son gudanar da taron shawarwari na ƙasa kafin fitar da jadawalin zaben ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun nuna matukar damuwa game da dakatar da ayyuka a filin jirgin saman birnin sana na ƙasar yemen wanda suka bayyana da babban nakaso ga tafiyar da ayyukansu to a ranar talata ne aka rufe filin jirgin saman sakamakon harin sama da jiragen yakin kawancan saudiya suka kai saudiya dai ta kare harin da cewa na mai da martani ne kan wani harin jiragai marasa matuka na mayakan husi sai dai hakan ya kasance babban nakaso ga ayyukan ƙungiyoyin agaji da ma jama'ar da ke buƙatar tallafin gaggawar in shi ƙungiyoyin a nata ɓangare majalisar ɗinkin duniya ta miƙa buƙatar ganin an buɗe filin jirgin saman na domin tafiyar da ayyukan jin kai kamar da mukaddashin kakakin majalisar ɗinkin duniya farkan hank ya sanar ya ƙara da cewa dole ne a ci gaba da ayyukan jin kai da kuma shigar da kayan agaji kuma ayyukan duk sun dogara da filin jirgin saman na wanda ta nan ne ake ya sauke galiban kayakin bukata da suka hada da magunguna da jami'an kiwon lafiya da ma waɗanda ba jami'an lafiya ba a ƙasar ta yemen Hukumar zaɓe a ƙasar Libya ta yi kiran da a ɗage zaɓen shugabancin ƙasar da ya kamata a gudanar a gobe Juma'a. Hukumar na son a ɗage zaben na tsawon wata ɗaya kuma ta ba da shawarar gudanar da zaben a ranar 24 ga watan Janairu bayan tuntuɓar majalisa. Tun da farko dama an bayyana zaɓen mai cike da rashin tabbas idan aka yi la'akari da yadda lokacinsa ke ƙara matsowa. Har yanzu ba a sanar da sunayen 'yan takara na dindindin da za su fafata a zaɓen ba. kana har yanzu akwai rarrabuwar kai tsakanin bangarorin da kirkici a kasar lamarin da tuni masana ke ganin cewa zai iya kara jefa kasar cikin wani sabon rikici libya dai ta fada cikin rudani ne tun bayan guguwar neman sauyin da ta yi awon gaba da mulkin tsohon shugaban kasar murgayi mu'ammar gaddafi a cikin shekarar 2011 majalisar dattawa a najeriya ta amince da kasafin kuɗin kasar na shekarar 2022 mai zuwa idan allah ya kai wanda shugaba muhammadu buhari ya gabatar wanda ya haura sama da naira tiriliyan 16 shugaban majalisar sanata ahmed lawal shine ya sanar da hakan yayin zaman majalisar na ranar laraba inda ya ce ya sun yi aiki tare da bangaren zartarsuwa tare da cika alkawarin da suka dauka na amincewa da kasafin kafin hutun kirsimeti ahmed lawal ya ce akwai waɗanda ke ganin ba za su iya cimma wannan wa'adi ba amma sai gashi majalisar na ƙoƙarin naɗe tabarmar wannan shekarar da nasarar cika babban alkawari a lokacin da ya gabatar wa 'yan majalisar kasafin kuɗin shugaba muhammadu buhari ya ce zai mayar da hankali wajen kammala ayyukan da gwamnatinsa ta fara a cikin kasafin na sama da naira tiriliyan 16 to jama'a a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To a gashi da Hassan Barka dauki da labaran duniya.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 sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan shirin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya, Toy Wenesland, ya yi kira ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila kan ta dakatar da gine-ginen matsugunan Yahudawan Sahiyoniya 'yan kaka gida cikin gaggawa a yankunan Falasɗinawa da ta mamaye saboda gine-ginen suna matsayin karya hurumin ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya ne, sannan ya jaddada yin kira gare ta kan kawo ƙarshen koren Falasɗinawa daga muhallinsu. Wannan kira na Toy Wenislan ya zo ne a yayin jawabin da ya gabatar a gaban kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ya mayar da hankali a jawabin nasa kan rahoton babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya karo na ashirin kan neman aiwatar da ƙudurin kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2334 da aka fitar tun a shekara ta 2016 dangane da batun gine-ginen matsugunan Yahudawan Sahayuniya 'yan kaka gida a yankunan falasɗinawa Towa Naslan ya fayyace cewar gine-ginen matsugunan Yahudawan sahayuniya da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila take yi a yankunan Falasinawa, da Tamami ke ta hurumin ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya ne a fili ƙarara kuma matakin yin kafar ungulu ce ga dokokin ƙasa da ƙasa don haka ya kira ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da ta hanzarta dakatar da duk wasu gine-gine da take yi a yankunan Falasinawa da Tamami. sabon rahoton babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kan batun wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kunshi lokaci ne daga ranar 29 ga watan satumba zuwa 9 ga wannan wata na disamba na shekara ta 2021 babban jami'in majalisar ɗinkin duniya na musamman kan shirin wanzar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya toyi wa ya kara da cewa ci gaba da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida a yankunan falasɗinawa da suke gabar yamma da kogin jordan da gabashin birnin kudus lamari ne da ke kara janyo tsananin damuwa musamman shirin gudanar da gine-gine a wuraren da suke janyo kace na ce kuma wuraren da suke da matukar mahimmanci saboda saboda waɗannan wurare suna daga cikin yankunan falasɗinawa da za a kafa a ƙasar falasɗinu mai cin cikakken gashin kanta daga cikin wuraren akwai yankin e1 da tarorot da kuma gibat hamatos Towa Neslan ya kuma bayyana cewa yana cikin halin damuwa kan yiwuwar koran wasu iyalan Falasɗinawa da suke zaune a yankunan Sheikh Jarrah da Silwan da suke gabashin birnin Kudus da aka mamaye tsawon shekaru da dama. sakamakon haka to Wenisland ya kirayi mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da su kawo ƙarshen bakar siyasar su ta koran falasinawa daga muhallinsu da kuma amincewa da tsare-tsaren da za su ba da dama ga al'ummar falasinu wajen gudanar da gine-gine a yankunan da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar musu da mallakarsu domin samun rayuwa cikin aminci da zaman lafiya a gefe guda kuma a jawabin nasa babban jami'in majalisar ɗinkin duniya na musamman kan shirin wanzar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya to wenisland ya bayyana jin daɗinsa da kuma yin maraba da shirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na gina wasu dubban gidaje ga falasinawa a yankin isawiya da ke gabashin birnin kudus da aka mamaye da kuma yankin si yana mai kwadaitar da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan ci gaba da wannan kyakkyawan tsari akai-akai gami da ba da izinin gudanar da gine-gine ga kowa da kowa sannan da amincewa da tsare-tsaren falasinawa na gine-ginen gidajensu a yankin si da kuma gabashin kudus hakanan to Wenislan ya bayyana damuwarsa kan matsalar tashe-tashen hankula na baya-bayan nan a yankin gabar yamma da kogin jordan da aka mamaye da kuma birnin kudus yadda aka samu bullar taɓarɓarewar matakan tsaro a yankunan Wenislan yana cewa bullar gumurzu da ƙaddamar da hare hare-hare tsakanin falasinawa da yahudawan sahayoniya gami da dirar mikiyar da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi kan falasinawa ciki har da yankin a da kuma matakan wuce gona da iri da tsagirin yahudawan sahayoniya suke ɗauka kan falasinawa da kuma kiran da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa suka yi na ɗaukan matakin ƙalubalantar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da makamai duk al'amura ne da suke kara janyo tashin tashin hankali a jawabinsa ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan bullar tashe-tashen hankula na baya-bayan nan a yankin gabar yamma da kogin jordan da aka mamiye wani silan yana mai bayyana cewa a tashe-tashen hankulan gabar yamma da kogin jordan da aka mamiye tun a ranar 29 ga watan satumban wannan shekara falasinawa goma sha biyu ne aka kashe ciki har da mace guda da ƙananan yara hudu kuma jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ne suka tabka wannan ta'asar a lokacin da falasinawa suke gudanar da zanga-zangar lumana bayan da jami'an tsaron suka afka musu lamarin da ya rikide zuwa tarzoma inda jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi da'awar cewa masu zanga-zangar ne suka fara afka musu kuma a bayan hakan jami'an tsaron gwamnatin ta haramtacciyar kasar isra'ila sun kai samame zuwa gidajen falastinawa tare da yin awon gaba da dama daga cikinsu hakanan gumurzun na yankin gabar yamma da kogin jordan da aka mamaye ya jikkata da shida kuma uku daga cikinsu mata gami da yara hamsin da uku kuma 16 shida daga cikinsu sun samu raunuka ne sakamakon harbi da bindiga kamar yadda falasinawa talatin da tara da wasu ƙananan yara hudu suka samu raunuka sakamakon wuce gona da irin tsagerun yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida baya ga har wuce gona da iri kan dukiyoyin falasɗinawa a wurare 121 a yankunan a gefe guda kuma gumurzun ya lashe rayukan yahudawan sahayoniya biyu tare da jikkatan wasu talatin na daban ciki har da mata biyu da yara biyu gami da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tara kamar yadda jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi amfani da bindiga kan falasinawa kuma a nasu bangaren falasinawa suka yi amfani da wukake wajen sukar yahudawan sahiyoniya gami da jifar su da duwatsu kamar yadda falasinawa suka kai hare-hare kan wurare 500 na yahudawan sahiyoniya tare da barnata musu dukiyoyi kamar yadda to Wenisland ya fayyace cewar matakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauka na ci gaba da gudanar da matsugunan yahudawan sahaniya 'yan kaka gida da koran falasinawa daga muhallinsu gami da rushe-rushen gidajensu tare da ƙarin matsalolin ƙarancin kuɗaɗe da taɓarɓarewar harkar tattalin arziki a yankunan falasinawa da aka mamaye suna ƙara ta'azzara halin da ake ciki da kuma kawo cikas ga shirin zaman lafiya tsakanin falasinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila babban jami'in majalisar ɗinkin duniya na musamman kan shirin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya ya kuma jaddada cewar idan aka bar matsalolin da suke faruwa tsakanin falasinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna ci gaba da gudana kamar yadda suke to lalle za a kai ga taɓarɓarewan al'amura a gabar yamma da kogin jordan da aka mamaye kamar yadda matsalolin za su haɗa har da yankin zirin gaza da kuma kawo cikas a shirin dakatar da buɗe wuta da aka cimma a watan maio dangane da batun yankin zirin gaza babban jami'in majalisar ɗinkin duniya na musamman kan shirin wanzar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya to wanislan a jawabinsa ya bayyana cewa halin da ake ciki a yankin zirin gaza ya kasance mai raunana zuciya don haka ya yi nuni kan muhimmancin karfafa ɗaukan matakan dakatar da bakar siyasar zalunci kan yankin musamman killace yankin tare da ba da damar biyan bukatun al'ummar falastinu na yankin zirin gaza da nufin da dawwammamen zaman lafiya yana mai jaddada cewa dole ne a kawo ƙarshen killace yankin zirin gaza kamar yadda ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1860 ya jaddada haka tun a shekara ta 2009 towan islam ya kuma jaddada yin kira ga dukkanin bangarorin falasinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan muhimmancin daukan matakan kai zuciya nesa da nufin sassauta matsalolin tashe-tashen hankula a tsakaninsu don wanzuwar zaman lafiya da sulhu a ƙarshe babban jami'in majalisar ɗinkin duniya na musamman kan shirin wanzar da zaman lafiya da sulhu a yankin gabas ta tsakiya towe kuma ga shiri na gaba wato shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa BOH barkan kurar haka, barkan kuma da sake saduwa. a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda bisa ga al'ada ya yakan baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne yake muku sallama a cikin shirin malami na farko bismillah. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran. Yau wannan makon zan bayyana ra'ayina dangance da matsalan tsaro da ke faruwa a kasashenmu na afirka to ina kira ga shugabanni irin su muhammadu buhari da su muhammadu bazum da kuma sauran shugabannin ƙasashen afirka don allah su da su ƙara ƙoƙarta yanayin yadda suke yin ayyukansu kuma su ji tsoron allah su duba irin halin da talakawansu suke ciki dangance da matsalan tsaro a kashe a binne kisan walakancin da ake aiwatarwa a cikin kasashen ganamu ya yi muni don allah wa'annan ƙasashe su ƙara ƙoƙari su inganta tsaron da ya ciki musamman a yankin ganamu na afirka assalamu alaikum sashen hausa na biyu ya tafar kama kamar magana na lawali an daga jamhuriyar nijar ra'ayi na yau zai tafi ne dangane da bincike da shugaban kasar nijar muhammad bazoum ya ce kasar faransa ta yi kan sojin da kan kashe-kashen da sojin ta suka a yankin tera na jamhuriyar nijar so a gaskiya wannan yana ganin dai da malam bahaushe ke cewa ne kada a mutu ba shura ba amma wannan bincike layu sun yi wa layu ne ne haka kiran da muke yi shi shugaban kasa ya ɗauki matakin da ya dace idan zai iya idan ba zai iya ba kuma wannan su dai ba za su yi komai daga bangaren su ba saboda ta a ita wata minista ta kasan ta riga ta fito ta goyi bayan abin da sojojin suka yi saboda haka ba mu ga alamun za su yi abin da zai haifa fatan mu da Allah kiyaye mu ya kiyaye kasashen mu baki daya. Assalamu alaikum wa jamhuriyar musulunci mai magana Lawan Alhaji Abdu Aga da Nijar. na da dan bada yau ina ma 'yan kasa ta Nijar gaba ɗaya kowa da kowa ba ka sallah da dizu da aka yi a birnin Difa. To ku kuma 'yan Difa da Allah abubuwan da aka muku aikin da aka muku ku tattala ku kiyaye domin ku ji amfanin shi. An yi su ne ba don komiyo domin ku 'yan wanda aka ma ku ci amfanin moriyar aikin da aka muku eh, kuma ina muku fatan allah ka muku kwanciya hankali abubuwan gada ake yi na cikin ƙasa ta nijar gaba ɗaya ko ma in ce da na duniya na ƙasashen musulmi na yi tar da allah waje da shi kuma a kullum mumun mu na yi babu abin da ya kamata mu kamar mu kama addu'a nan da aka ce mu kama ita ce saiful mumini mu ta yin addu'a duka duniya gaba ɗaya allah ka mana kwanciya hankali allah ka mana kwanciya hankali da sabko mana a mashi daga na kulawa na alhaji abdul minja agadas assalamu alaikum sashen hassan boh tehran mai magana isu ne maɗaɗai da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nizar ina so in yi wani jan hankali ga 'yan ƙasa ta nijar talakawa da ma wanda suke iko to gaskiya yana da kyau ƙasar mu rika mata fata alheri domin alherin da yake hutuwa daga bakin mu insha Allah Allah yana amsa in addu'a ce in Allah da Allah yana amsa ya kamata idan mun yi sallah mu rika roƙon Allah ka ba mu zaman lahiya kuma ya huda mu miyagun wannan mutanen daga ƙasar mu wanda bin masan su ko da yaushe muna kira da bin masan su amma gwamnati yana kunnen kashi sha mu Allah wataran za mu ga sai labari da fatan Allah haɗa mu da masu ƙaunar mu da masu son mu Nijar ta zamana lahiya. na gode mai magana isu ne maɗaɗe da magaram jamfure nijar na kira ku daga nan birni mai na jamfure nijar ku tashi laya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na boh da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal government kebistan najeriya to a yau na shigo wannan hili ne domin in ƙara jinjina mai lahirin ma'aikatan gidan rediyon nan mai albarka duba da irin damar da kuke bamu muna tuttufa albarkacin bakin makowar na lokaci to gaskiya wannan abin alfahari ne da kuma bugun gaba da yadda kuke tsara aikace-aikacen ku baya ga haka kuma ina son da allah in dan mika sakona dangance da wannan gidan rediyon muna son da allah ƙara ma mitocin ku ƙarfi ko kuma nisan zango duba da irin yadda gaskiya a nan ƙaramar hukumar mulki ita ta mayyama da ke jihar kebin najeriya muna kama ku gaskiya amma dai akwai dan yanayi na iska sosai gaskiya da fatar allah ubangiji ya kara taimakawa na gode ku tashi lafiya suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kedistan nigeria Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon bioh mai magana ne na kwasan Talbot George Fortescue. Muna amfani da wannan dama mai kira kuma da fatan alheri wannan taro da gwamnonin arewa maso gabashin najeriya suka yi a garin damaturu na fadar gwamnatin jihar yobe allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu da karshe muna musu fatan alheri allah ba da nasara kuma allah ya taimake su ga dukkanin manufofinsu na ci gaba kan al'ummar arewa maso gabashin najeriya ku huta lafiya daga mai sauraron kwasan George, fatiskum daga arewa maso gabashin najeriya jihar yobe najeriya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen wasu na radio Iran ina muku fata alkhairi kira na ko in ce fata na da ke gani daga jamhuriyar musulunci na Iran tattauna da ake game da nukiliya na ƙasar Iran kashi na bakwai to Allah ya sa na takwas an dawo Allah ya sa shi ne ƙarshen tattauna kuma Allah ya sa a kawo ƙarshen kuma da aka shimfiɗa ma jamhuriyar musulunci na Iran daga mai shawararren ku Isa Musa wanda ake ce da shi Isa Rezo daga yamin Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa tashin Hausa na Jamhuriya Musulunci ta Iran. Sunana Muhammadu Dambare Bari, shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. eh gaskiya ina ma gubernar kinmu godiya yin litali baki lahiya aka yi Disambar lahiya kuma da bakin wanda suka zo kuma muna addu'a Allah ya kai su lahiya kowa ya koma cikin gidajen su lahiya bayan wannan zan yi zuwa ga yan jiha mu jihar difa eh, wannan kayakin da aka sa gyare gyare da aka gyara cikin difa gaba ɗayanta a yi hankali namu ne ka kowa je ya ɓata shi kuma muna kira ga meri ko in ce gubernar na difa ya hada mutane ya musu jan hankali da wuta ce da aka sa da aka gyaran da aka yi duka a kiyaye kuma mayar na difa muna kira shi ma ya sa jami'an shi su yawo saboda tsafta tana da komi tsafta tana da daɗi ka aji a zuzubar ruwa bisa hanya bisa kwaltakin da aka yi sunana muhammad dambare gari shugaba na fada mazajen laga nyamai nijar Assalamu alaikum radiyoyi radio Iran mai sauraron kuwa musu mai martaba mara maraɗi jamhuriyar Nijar. Yawwa a yau zan yi magana kan ina mai roƙon Allah ya ƙara ba Nijar zaman lahiya da kwanciyar hankali. Ina mai roƙon Allah ya ƙara ba ikon ƙarfi da jagorancin ƙasanmu? ina godiya ga kasashen mu da suke ɗawainiya da 'yan ƙasa ubangiji allah ya ba su ikon jagorancin ci gaba da al'umma da kula da al'umma bakin gwalgwado yayin da suke iyawa yadda allah ya ba su ikon ubangiji allah ya tsare mu gaba ɗaya na gode daga naku mai martaba maradi Salamu alaikum BOH Iran TV wato murya jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai suna na Hussein Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Bon na shigo shirin zan bayyana ra'ayina ne dangane da janyewar sojojin ƙasar Faransa daga Mali. Gaskiya wannan abin ko in ce Mali ta yi kuskure ko ba gaskiya ba. Duba da cewar eh sojojin Faransa a Mali akwai taɓarɓarewar tsaron da ta fita yanzu sannan kuma akwai manya-manyan garuruwa kamar irin su Kidal da tumbuktu duk a hannun 'yan ta'adda suke amma sakamakon zawowa sojojin faransa suka amso wannan garuruwa sannan kuma korar ta fara lafawa ko ba gaskiya ba in da kamar hiyar shekaru goma da suka wuce kafin zawo sojojin faransa kenan su suna ganin yanzu dauko sojojin rasha eh, na wagna din nan ni nake ganin hakan ba zai gyara su ba ko ba gaskiya tunda sojojin na rashin ba na gwamnatin rashin ba ne a kamar yan security da kowace yan haya ne matasa ne yan cikin gari kowace wanda dai yan eh, zabna gari ba za ne shi kamfani tsari ya ɗauka yake horar da su kawai su ne aka ɗauko hayar su aka kawo somali duba da cewar kadiba ka ga a yadda aka kai su a kasar afirka ta tsakiya ba abinda da suke aikata irin sojojin na kasar rasha na wagana face mace a kai sai ma fyaɗe da suke yi wa wato ainihin matan mutane ko ba gaskiya da fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Barka da aiki da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya. Mai magana ni ne Yakubu mai aski ba da raka jihar da magaram kasar Niger. Zan yi tsokaci ne game da bayanin da shugaban kasa ya yi a kullum muna kira a gare shi a yaushe ya rika kara jinjina sojojin kasar mu ya daina cewa ya daina cewa wai dole sai da sojojin kasashen waje za a yi amfani domin a kawo ƙarshen matsalar tsaro a shi ma idan ya dage ya ba su kayan aiki ya aka horar da su insha Allah na kasar mu ma sun isa sun isa kwarai ma ba sai da sojojin kasashen waje ba amma na kasashen waje zai ka ba mu bukatar a kawo mu na kasar faransa domin ita ba da zuciya ɗaya ba take ba mu da zuciya biyu domin ta ba da abu yau da tana ganin ita ce a sama mai magana ni ne yakubu mai aski ba da raka jihar jamagaram kasar niger a tashi lafiya To masu saurari da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin Agadez nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. to madalla zu sai shirinmu na gaba wato shirin nan na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya Bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa a tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin mu na yau madalla masu sauraro a cikin mu na yau za mu ansa tambayar munir muhammad gusau wanda ya rubuta wasiƙa yake tambaya kan matsayin iyaye a wajen Allah yana cewa Assalamu alaikum sashin ansa tambayoyin tarbiyya na Radio Hausa VOH muna son a faɗa mana matsayin iyaye a wajen Allah da kuma haƙiƙanin su ga 'ya'yansu a huta lafiya mai sauraron ku Munir Muhammad Gusau. To madalla mun gode Malam Muhammad Munir Gusau daga birnin Gusau na jihar Zamfara a tarayyar Najeriya da wannan tambayar taka kuma muna fatan kana tare da mu a wannan lokacin don jin abin da muka tanadar maka dangane da ansa tambayar ka da farko mutane da dama za su yi mamakin jin cewa allah ta'ala a wasu wurare a cikin alkur'ani mai girma ya yi wasiya ga muminai su kyautata wa iyayensu bayan wasiya bayan wasiya gare su da su bauta masa shi kaɗai wato matsayin iyaye ya kai ga bayan wasiya da bautan allah ta'ala shi kaɗai sai ya biyo shi da kyautatawa iyaye wannan ya nuna girman matsayin iyaye ga kowane mutum a duniya bari mu fara da ayin alkur'ani mai girma wa'anda suke magana dangane da matsayin iyaye da farko za mu fara da suratul isra inda allah ta'ala yake cewa ubangijinka ya hukunta cewa kada ku bautawa kowa sai shi kuma ga iyaye kyautatawa cikin suratul isra aya ta 23 a wata ayar kuma cikin suratul nisa yana cewa ku bauta Allah kada ku hada shi da wani a wajen bauta kuma ga iyaye kyautatawa suratul nisa aya ta 36 a wata ayar kuma a cikin suratul an'am Allah ta'ala na cewa ku ce ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku kan kada ku hada shi bauta da wani abu kuma ku kyautatawa iyaye suratul an'am aya ta 151 har ilawa a cikin suratul bakara allah ta'ala yana cewa a lokacin da muka ɗauki alkawali daga banu isra'ila kada ku bauta wani allah kuma ga iyaye kyautatawa suratul bakara aya ta 83 idan muka dubi wa'annan ayoyi guda hudu za mu ga cewa allah ta'ala ya ambaci kyautatawa iyaye dab da kammala ambaton bautar shi shi kadai wanda yana ƙara nuna mana matsayin iyaye ga mutum da kuma wajen Allah maɗaukakin sarki. Wa'annan ayoyi ba su ne kaɗai suka yi magana kan kyautatawa iyaye ba bayan riko da tauhidi. A cikin suratul Lukman, Lukmanul Hikima da farko Allah subhanahu ta'ala ya ambaci iyaye da farko ya yi wasiya ga mahaifiya ya kuma bayyana irin wahalar da ta sha kamar haka. Ya ce, Mun yi wasiya ga mutum da ya kula da iyayensa mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa rauni cikin rauni kuma yayansa cikin shekaru biyu akan ka gode mani da kuma iyayenka makoma zuwa gare ni kawai take cikin suratul lukman aya ta goma sha hudu sannan a cikin suratul ankabut da kuma suratul ahkaf allah ta'ala yana cewa kuma mun yi wa mutum wasiyar kyautatawa ga uwayensa kuma idan sun tsananta maka domin ka yi shirka da ni game da abin da baka da ilimi gare shi to kada ka yi musu da'a zuwa gare ni makomarku take sa'annan in ba ku labari abin da kuka kasance kuna aikatawa suratul ankafut aya ta takwas sai kuma aya ta gaba inda allah ta'ala yake cewa kuma mun yi wasiya ga mutum game da mahaifansa biyu da kyautatawa uwarsa ta yi cikinsa wahala kuma ta haife shi wahala cikinsa da yayansa wata talatin har a lokacin da ya kai ga mafi karfinsa kuma ya kai shekara arba'in ya ce ya ubangiji na ka kange ni domin in gode wa ni'imarka wadda ka ni'imta a kaina da kuma akan na. kuma domin in aikata kwarai wanda kake yarda da shi kuma ka kyautata mani a cikin zuriyata lalle ne na tuba zuwa gare ka kuma lalle ne ina daga masu sallamawa ga umarninka cikin suratul ahqaf aya ta goma sha biyar a cikin wannan ayoyi da muka kawo za ku iya fahimtar yadda allah ta'ala ya himmatu da iyaye ta yadda abinda kawai ya fi kyautatawa iyaye shine bautar Allah ta'ala shi kadai mai don ya halicci mutum ta hanyar iyayensa ne shi yasa ya ba wa lamarin matukar muhimmanci a rayuwarmu ta duniya da mutum ya yi mana kyauta mai muhimmanci a rayuwarmu na lokaci guda sai kaga da wuya mu manta da shi na lokaci mai tsawo ko kuma ba za mu taɓa manta da shi a rayuwarmu ba amma idan mun kwatanta wannan da irin wahalar da iyayenmu suka sha a kanmu ko iyayen kowanne daga cikinmu ya sha a kansa to Allah ta'ala ya samar da rayuwar mu ne ta hanyar su ga kuma wahalar da suka sha a kanmu da wannan za mu ga cewa ba za mu iya biyan su abinda suka yi mana a rayuwarmu ta duniya ba. dangane da wannan imam sajjad alaihissalam limami na uku daga cikin limamai daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ka duba ka gani shin a cikin mutane ka ga wani wanda ya fi kyautata maka kamar mahaifi da mahaifiyarka kamar yadda ya zo cikin littafin kashkul na sheikh baha'i mujalladi na uku shafi na 353 shin wannan kyautar ta allah ta'ala mun same shi daga wajen wani wanda ba mu ba a wani hadisin manzon allah sallallahu alaihi wa yana cewa na yi maka kashedi kan sabawa iyayenka to lalle kanshin aljanna ana jinsa ne daga nisan tafiya na shekaru dubu amma wanda ya saba wa iyayensa ba zai ji kanshinsa ba cikin jami'ar sadar jus'i na biyu shafi na 261 har ila yau an karɓo hadisi daga imam sadiq alaihi salam yana cewa wani mutum ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce masa ni ina son jihadi kuma ina da lafiya sai dai ina da mahaifiya wacce ba ta son hakan me zan yi sai manzon allah sallallahu alaihi wa ya ansa da cewa ka koma ka kasance tare da mahaifiyarka to na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya ta ɗebi kewanta da kai na dare guda ya fi maka jihadi a kan tafarkin Allah na shekara guda jami'u sa'adat jus'i na biyu shafi na 258 wannan yana magana ne a lokacin da jihadi kan tafarkin Allah yake farilla kifaya wato idan wasu sun je sun wadatarwa wasu amma a lokacin da makiya suka mamaye ƙasa suna son kwace iko da ita to jihadi ya zama wajibi hatta akan iyayen kansu gwargwadon abin da za su iya don haka a irin wannan jihadin ba a neman yardan iyaye wannan jihadi kenan ya kake gani idan wani abu ne daban wanda bai kai jihadi ba ai samun yardan iyaye ya fi zama wajibi akan 'ya'yansu kuma kamar yadda kuka ji daga cikin hadisan da muka karanta wa'anda suke saba wa iyayensu ba wai kawai ba za su shiga aljanna ba ne sai dai ba za su ko ji ƙanshinta ba don ana jin ƙanshinta ne daga nisan tafiya shekaru dubu har ila a wani hadisin wanda said kutub ya kawo shi a cikin tafsirinsa fi zilalil qur'an daga buraidata daga babansa kan cewa wani mutum yana cikin dawafi dauke da mahaifiyarsa a bayansa yana dawafi da ita sai ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dauke da ita sannan ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shin na biya ta haƙƙinta a kaina sai ya ansa da cewa a'a ko da damuwa guda ɗaya baka yi ba a nan yana nufin damuwa ko kuma wahala kaɗan da ta sha a lokacin da a lokacin haihuwarka baka yi ba a takaice dai abin da za a faɗa dangane da matsayin iyaye yana da yawa kuma duk abin da aka faɗa kaɗan ne don haƙƙin rayuwa da duk wani abin da aka haifa yana hannun iyaye ne ana saba iyaye ne kawai idan sun umarci mutum da sabon Allah ta'ala ko shi ɗin ma za a saba musu ne a wannan ɓangaren kawai amma mutum zai ci gaba da kyautata musu a inda ba su saba da shi ba masu sauraro a nan kuma za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma wata fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun sai shirinmu na ƙarshe shirin na afirka a yau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 da boran da ya kai ga kifar da mulkin da daɗaɗɗen shugaban ƙasar umar hassan albashir da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tumarila a sudan duba 'yan kasar ne suka fantsama kan tituna inda suke ci gaba da neman a kafa gwamnati ta farar hula a ranar lahadi masu zanga-zanga sun yi maci har zuwa fadar gwamnati da ke hartum wanda nan ne gidan jagoran juyin mulki janar abdul fatah al-burhan tare da rera kalaman kin shirin mulkin sojojin sai dai masu zanga-zangar sun ci karo da 'yan sanda da aka baza a birnin hartum inda jami'an tsaron suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zangar irin wannan zanga-zanga ce a shekarar 2019 ta kai ga hamɓarar da mulkin da daɗaɗɗen shugaban ƙasar umar hassan albashir wanda bayan haka shugabannin sojoji da farar hula suka kulla yarjejeniya ta kafa gwamnatin haɗaka bayan juyin mulkin da aka yi a watan oktoba a watan da ya gabata aka mayar da hamɓararren firaministan ƙasar abdullah hamdok kan mukaminsa bayan ya yi masa ɗaurin talala bayan sojoji sun yi shuyin mulki sai dai matakin bai sanya an daina zanga-zanga ba inda masu bore ke bukatar a samar da gwamnati ta farar hula akalla mutum 45 ne suka mutu daga lokacin zanga-zangar juya mulkin na watan oktoba kamar da kungiyar likitoci mai zaman kanta ta bayyana kan wani batun ne na tuntubi malam salman farasi wani dan jarida mai zaman kansa a birnin hartum na kasar ta sudan na kuma fara tambayar sa ko akwai wani sauyi da aka samu shekaru uku bayan kifar da mulkin umar hassan albashir to malam hassan za a iya cewa akwai sauye-sauye da za a iya cewa an samu amma menene ba wai na ci gaban a zo a gani kamar yadda duniya za ta tsammata gaba ɗaya ba sauye-sauyen da za a ce an samu kawai shine eh, mutane da dama sun rasa mukamansu an kori wannan daga can an cire wannan daga can an kama wannan an kai shi gidan kaso an kama wannan ana nan ana hayaniya kansa nawa ya sata ana kokarin a kwace wani ma an kwace daga hannunsa kuma shi ma wanda ya kwacen kuma shi ma ya yi babakere da abin da ya kwata to akwai eh, wannan da kuma abubuwa da dama wanda za mu iya cewa eh su aka samu a cikin wannan shekaru uku bayan an kori umar albashir daga kan mulki to malam sulmanu gashi dai tun bayan da aka kafar da mulkin umar albashir za a cewa dai kamar dai tsugunna ta kare ba saboda jama'a suna ci gaba da yin zanga-zanga ta neman sojoji su mika mulki ga farar hula alhali sojoji sun yi alkawarin cewa za su mika mulki za su shirya zaɓe a watan yulin shekarar 2023 za a cewa kamar jama'a ba su gamsu da irin rawar da sojoji suke takawa ba ne haka take wannan an riga an yi yarjejeniya kan cewa za a mika mulki amma a lissafin da aka ka gani an yi lissafi ne akan watanni goma sha takwas kuma daga cikin watanni goma sha takwas ma yanzu kusan an yi biyu saura watanni goma sha shida to abin da muka sani kuma muka fahimta ba za a iya cewa su wannan masu zanga-zanga a yanzu kamar muna ganin cewa ko sun kosa ne ko kuma suna ganin cewa su ba su yadda da cewa sojoji za su yadda su ba da mulki ba abin da za mu iya faɗa kenan tunda wannan 'yan shekaru biyu da aka yi bayan an kori albashir shekaru biyu da 'yan watanni kafin cikon shekara uku maimakon sojoji su janye gaba ɗaya suka sake dawowa su masu zanga-zanga suna zargin cewa a'a ai nan gaba ma idan ma wannan lokacin ya yi ba zaben za a yi ba to saboda haka bari su ci gaba da zanga-zanga amma kuma ala kulli halin masu wannan zanga-zanga ta yanzu idan ka kula da zanga-zangar fa raunana ba su da ainihin karfi kamar irin yadda suke a zamanin baya malam salmanu su masu wannan zanga-zanga takamaimai kamar menene bukatunsu menene suke so a yi masu ne su dai wannan masu zanga-zanga za mu iya cewa dai ba su da alƙibla domin in ka kula abin da suke faɗa gurin zanga-zanga daban kuma abin da yake faruwa daban da idan ka duba kwalayen da suka yi rubutu suna magana ne akan cewa a koma sojoji su janye su ba da baya a ɗora mai gwamnatin farar hula zalla wadda za ta riƙi za ta riƙon ƙwarya har zuwa lokacin zaɓe to amma abin da yasa nake ce maka ba a san manufarsu ba za ka ga suna farfasa motocin mutane suna yin wawashin abubuwa a cikin kasuwa in ma wani mutum ya zo wuce a dake shi to kai da kace kana yin abu domin talaka kuma kana dukan talakan ɗan uwanka ba sai je sun doki 'yan sanda ko sojoji ko wani jami'in tsaro ba to wannan abu ne yake sa muke musu kallon tamkar cewa ba a san iya abin da suke so ba malam musulmanu an san cewa zanga-zangar da ta kai ga kifar da mulkin tsohon shugaba umar hassan albashir ta samo asalin da daga tsadar rayuwa game da karin farashin kayan masarufi a sahun gaba biredi shin ya yanayin rayuwa yake yau a sudan ai malam hassan barka dama abin da yake sa mutumin sudan ya zanga-zanga har ka ji kansa dama daga wannan biredin sai kuma ainihin siga sai kuma abin da ya shafi kuɗin mota to hakika bahaushe na cewa ko ba ka son mutum ka faɗi gaskiya ka faɗi alkhairi a kansa tabbas an samu canji musamman wannan canji da aka yi na wannan gwamnati baya domin kafin wannan gwamnatin a tunkuɗe ta kafin a wannan juyin mulki yana mai tabbatar maka sai da buhun siga ya kai fawun dubu arba'in a kuɗin mu na sudan a kwana a tashi yau yau ko dubu ashirin bai kai ba garin biredin nan da ake yi wannan fulawa nan sai da ta kai kusan dubu tamanin ina mai tabbatar maka yanzu bai yi isasshen dubu talatin ba kuɗin mota da ya ninka ninkin ba ninkin yanzu an zabtare kashi goma sha takwas daga cikin ɗari wanda kuma da alama ɗin za a ci gaba da yi haka ne takardar dalar amurka ta yi matuƙar tsada a cikin ƙasar nan gashi yanzu kullum baya take baya take kai har ma 'yan kasuwa ma suna jin tsoron taɓa ta domin sun tabbatar in sun siya sun aji za su yi asara an samu canji ta wannan fannin amma abin da ba a samu canjin sa ba shine abin da ya sami ya shafi irin su shinkafa da dangogin dai wasu abubuwa amma daidai da mai wannan daidai da iskar gas wadda ita ma dai ana bukata ta gaskiya ta ta dan sauko an samu rahusa a kanta to malam salmanu ina aka kwana game da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin sojoji da kuma gwamnatin farar hula ita wannan yarjejeniyar da aka yi tsakanin sojoji da gwamnatin farar hula tana nan akan takarda a rubuce idan lokaci ya yi sojoji za su ba da baya ba wai za su ba da baya ba ne kai tsaye gaba ɗaya a'a suna kai za a yi zaɓe wanda ya ci shi kenan kai tsaye shine shugaban ƙasa shi zai zaɓo prime nashi na kansa eh, wato zai zama shugaba mai cikakken iko wanda ya fi prime minister karfi ba wai prime wanda ya fi da cikakken iko fiye da shugaban kasa ba wannan shi aka rubuta akan takarda aka aje kuma ake jiran lokaci wanda in muna cikin masu rai a yanzu haka dai watanni goma sha shida ne kacal suka ragu. masu sauraro iya abin da ya tsoka kenan a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai kuma ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku salam a huta lafiya. To da wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wannan safiya to amma da kima da sauran 'yan daigoki kaɗan Hassan barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu da gaske labaran da aka riga aka saurara. rana ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sa'id katibzade ta tabbatar da ganawa tsakanin ministan harkokin wajen kasar hussein amir abdullahiyan da takwaransa na saudiya a daular taron kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic da ya gudana a birnin islamabad na ƙasar pakistan mr zade ya sanar da hakan ne a yayin taron manema labarai da ya saba gudanarwa mako-mako inda bayyana cewa babu dai wani ci gaba na a zo a gani da aka samu tsakanin bangarorin biyu kawo yanzu muna har yanzu shirin amsa daga mahukuntan riyad a duk lokacin da suka nuna da gaske suke za mu ci gaba da tattaunawa kan batutuwan da suka shafi yankin da ma tsakanin juna in shi kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran a ɗaya bangaren kuma ya ce suna kira ga saudiya da ta rungumi hanyoyin diplomasiya da na tsoma baki a harkokin cikin gidan wasu ƙasashe ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai yawo ta sake mika kira ga sojojin da ke da mulki a ƙasar mali da su shirya gudanar da zaɓe kamar yadda aka tsara a ƙarshen watan fabrairun 2022 mai zuwa wannan bayanin ya fito ne bayan ziyarar gaggawa da mai shiga tsakani na ƙungiyar kan batun mali kana tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ya kai a bamako a farkon wannan mako inda ya gana da shugaban mulkin sojin na mali kanal asimi gwaita mr jonathan ya ziyarci hukumomin mali ne tare da rakiyar shugaban kwamitin kungiyar ta ecowas ziyarar jami'an biyu sako ne da taron shugabanni da gwamnatocin kungiyar ecowas wanda aka gudanar a kwanan bayan nan ya aike wa sojojin da ke rike da mulki a mali na ganin cewa sun gudanar da zaɓe kamar da aka shirya a ƙarshen watan fabrairu a mali wanda kuma ecowas ke buƙatar jadawalin zaben dalla-dalla kafin nan da karshen wannan shekara sai dai har yanzu babu bayani daga sojojin da ke rike da mulki a mali kan wannan bukata ta kungiyar ta ecowas sai dai a kwanakin baya gwamnatin rikon ƙwarewar malin ta ce tana bukatar ƙarin lokaci ta yadda za ta kimsa zaben duba da shirin matsalolin da ƙasar ke fama da su waɗanda ba za su ba da damar gudanar da zaɓe ba baya ga hakan ma hukumomin malin na son gudanar da taron shawarwari na ƙasa kafin fitar da jadawalin zaben ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun nuna matukar damuwa game da dakatar da ayyuka a filin jirgin saman birnin sana na ƙasar yemen wanda suka bayyana da babban nakaso ga tafiyar da ayyukansu to a ranar talata ne aka rufe filin jirgin saman sakamakon harin sama da jiragen yakin ƙawancen saudiya suka kai saudiya dai ta kare harin da cewa na mai da martani ne kan wani harin jiragai marasa matuka na mayakan husi sai dai hakan ya kasance babban nakaso ga ayyukan ƙungiyoyin agaji da ma jama'ar da ke buƙatar tallafin gaggawar in shi ƙungiyoyin ana ta ɓangare majalisar ɗinkin duniya ta miƙa buƙatar ganin an buɗe filin jirgin saman na domin tafiyar da ayyukan jin kai kamar da muƙaddashin kakakin majalisar ɗinkin duniya farkan hank ya sanar. ya karar cewa dole ne a ci gaba da ayyukan jin kai da kuma shigar da kayan agaji kuma ayyukan duk sun dogara da filin jirgin saman na sana wanda ta nan ne ake sauke galiban kayakin bukata da suka hada da magunguna da jami'an kiwon lafiya da ma waɗanda ba jami'an lafiya ba a ƙasar ta yemen hukumar zaɓe a ƙasar libya ta yi kiran da a ɗage zaben shugabancin ƙasar da ya kamata a gudanar a gobe juma'a hukumar na son a ɗage zaɓen na tsawon wata ɗaya kuma ta ba da shawarar gudanar da zaben a ranar 24 ga watan janairu bayan tuntubar majalisa to da wannan zamu kai sai Allah ya mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka je murin su tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara kuma ya karanto labaran duniya kamar da aka je nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya